Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis, biyar ga watan Oktoban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanin labarai. To, baba al'amura na ci gaba da tsayawa cik a majalisar dokokin Amurka bayan tsige tsohon kakakin majalisar Kevin McCarthy yayin da wakilan suke da eh, wa'adin makonni shida domin zakulo wani da zai shugabanci al'amuran majalisar. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kakabo jiragen Ukraine mara matuka a yankunan da ke kan iyaka da kasar. Sannan hukumomin gwamnatin Somalia sun ce sun dakarun gwamnati sun kashe ɗaruruwan mayaka yayin wasu ayyukan soji makonnin da suka gabata. kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a najeriya sun kaddamar da bincike akan mutuwar mutum goma sha biyar a jihar Ribes bayan wani bututun mai da aka dasa ta haramtacciyar hanya ya fashe. Satar mai da daɗiyan matsala ce a Najeriya wacce na daga cikin manyan ƙasashe da ke haƙo mai a Afirka. Ta ce ɗanyen mai ba bisa ƙa'ida ba lamari da yake yawan aukuwa a yankin ne mai arzikin mai haka zalika a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar manoman shinkafa ta najeriya ta ce sama da masana'antun shinkafa hamsin a kano suka rufe saboda karancin shinkafa a faɗin ƙasar kasar ma har yanzu ni a tunanin na bamu kai matsayin da za mu iya ci da kanmu ba ba dan ba mu da kasar noman ba muna da kasar noma amma musamman noman shinkafa wani noma ne wanda sai an masa gyara gonakin sun koma na zamani sa'annan kamar kowace safiya alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali na alheri grace abdu inda a yau shirin zai duba wata rawar da mata 'yan kalilan da ke cikin gwamnati suke takawa game da janye tallafin mai da gwamnati ta yi wanda hakan ya haifar da matsalolin rayuwa a najeriya amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya al'amura na ci gaba da tsayawa a majalisar dokokin amurka a ranar laraba bayan tsige tsohon kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy a wani bangaren kuma mahukuntan suna da wa'adin makonni shida domin tabbatar da kudurin dokar da za ta kayyade kudaden da gwamnati za ta iya kashewa wanda zai kiyaye rufe ma'aikatan gwamnati rashin gudanar da ayyuka a majalisar wakilan da yiwuwar asarar wasu kwanaki daga wa'adin da aka baiwa majalisar domin zakulo wani da zai maye gurbin markafi wanda zai samu goyon bayan sauran mahukuntan zai iya kawo tsaiko wajen tabbatar da kudurorin dokoki kan kuɗin da za a iya kashewa masu mahimmanci da suka hada da na kuɗaɗen da ake kashewa kan harkokin soja a ƙasashen waje kuɗaɗen da ake kashewa a bangaren ayyukan jin kai a ƙasashen waje da ɓangaren kare rage ƙarfin ikon cana. ba a tsammanin cewa 'yan republican masu rinjaye a majalisar za su gudanar da wani zaɓe a wannan makon maimakon haka za su tattauna game da wanda zai jagoranci al'amuran majalisar da aka samu rarrabuwar kawuna zuwa wani lokaci za su buƙaci amincewa ba tsakanin su kawai ba amma har da majalisar dattawa mai rinjayen 'yan democrats kafin a buƙaci sahalewar shugaba joe biden A ranar Laraba, Rasha ta ce na'urorin kariyarta na sama sun lalata jiragen Ukraine mara matuka 31 da aka yi niyan harin yankunan Rasha da su cikin dare. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar ta Telegram cewa ta kakabo jiragen ne a yankin Belgrade, Bryansk da yankin Horsk. Dukkanin yankunan uku suna kan iyakar Rasha da Ukraine ne. shugaban yankin bransk alexander bogomas ya shaida cewa dakarun ukraine sun harba hatsaribin mukamai masu tarwatsewa a wasu ƙauyuka kana sun lalata wasu gidaje bogomas ya ce ba su samu rahoton wani da lamarin ya ritsa da shi ba sojojin na rasha sun kuma shaida cewa sun dakile wata tawagar dakarun ukraine akan jirgin ruwa mai inji da suke yunkurin kutsawa yankin crimea Hukumomin gwamnatin Somalia a ranar Laraba sun ce dakarun gwamnati sun kashe ɗaruruwan mayaka yayin wasu ayyukan soji cikin makonni biyu da suka gabata. A wata sanarwar da aka sanya a gidan talabijin ɗin ƙasar na Somalia, gwamnati ta ba da rahoton kashe mayaka hamsin sannan kuma wasu biyar da 550 sun jikkata bayan wasu ayyukan soji a jihohin Hirshabel da Galmudug da ke tsakiyar ƙasar. Cikin sanarwar, gwamnati ta yi zargin cewa kwamandojin kungiyar alshabab tara ne na daga cikin waɗanda aka kashe ɗaya kuma ya yi rauni sannan uku cikinsu sun miƙa kansu ga dakarun gwamnati ya zuwa yanzu ba a tabbatar da alkaliman da gwamnatin somaliya ta bayar ba tukunna a wani bangaren kuma jami'an hukumomin yankunan gwamnatin sun yi kira a ƙara wa'adin lokacin da aka baiwa dakarun au su fice daga somaliya inda suka ambato hare-haren da aka kai wa 'yan alshabab da kuma ci gaba da siyasa mara tabbas labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an kadan kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan hukumomi a najeriya sun kaddamar da bincike kan mutuwar mutum goma sha biyar a jihar rivers wanda ke kudu maso wato kudu maso kudancin najeriya bayan da wani bututun mai da aka dasa ta haramtacciyar hanya ya fashe ga dai muhammad hafiz baballe da fasarar rahoton wakilin murya amurka timothy obiezu rundunar 'yan sandan jihar rivers da kudancin najeriya ne ta shaidawa murya amurka ta wayar tarho a ranar laraba cewa hukumomi sun kaddamar da bincike kan wannan al'amari mai magana da yawon rundunar grace iringe koko ta ce al'ummar yankin iba sun yi ta ɗiban ɗanyen mai tare da ta ce shi a wani haramtaccen wuri da daren ranar lahadi a lokacin da bututun ya fashe ta ce hukumomi sun kwashe gawarwakin mutane sha biyar da suka kone ki har da wata mace mai ciki a wurin hukumomi sun ce mutum ashirin sun tsira da ransu ciki har da mai matatar man kuma an kai su wani asibiti da kuna a jikinsu. investigating Uh, Muna bincike wannan kayan da aka tace ba bisa ka'ida ba ne suke ta zazzagewa ya haifar da tashin gobarar. Uh, Mun tattara hotunan abin da ya faru ya kamata jama'a da iyaye su gargaɗi gundumominsu da kada su shiga irin wannan harkar. Muna kuma ƙoƙarin ganin ko za mu iya tura ƙarin jami'an tsaro zuwa wurin don kada a ci gaba da aikata irin waɗannan ayyuka. Satar mai da matsala ce a Najeriya. wacce na daga cikin manyan ƙasashe da ke haƙo mai a Afirka, ta ce ɗanyen mai ba bisa ƙa'ida ba, lamari ne da yake yawan aukuwa a yankin Neja mai arzikin mai. A watan Afrilu, hukumar da ke kula da albarkatun ƙasa a Najeriya ta ce Najeriya ta yi asarar kusan gaggan ɗanyen mai miliyan 620 da darajarsa ta kai dala biliyan arba'in da 46 tsakanin shekarar tara zuwa 2020. Hukumomin Najeriya sun yi ta ƙoƙarin shawo kan matsalar ba tare da samun nasara ba. Pet Nwadishi babbar darakta ce a cibiyar tabbatar da adalci ta Center for Transparency Advocacy ta ce dole ne hukumomi su ɗauki kwararan matakan tsaro domin kawo ƙarshen satar mai. Um, Fasahar da ke tattare da tace ɗanyen mai ba ita ce abin da mutanen yankin da kansu ke da hannu a ciki ba. wani bangare ne na gungun mutane masu ilimi da kayan aiki da za su iya yin hakan don haka ya kamata gwamnati ta duba lamarin batutuwa da suka shafi rashin hukuntawa da cin hanci da rashawa tsarin shari'armu yana da rauni kuma ba mu da tsarin shari'a mai karfi wanda zai taimaka wajen hukunta mutane a kotu kashi 80 cikin 100 na kudaden shiga da najeriya ke samu daga arzikin man fetur ne Hukumomi sun ce satar man fetur na da illa ga tattalin arzikin kasar da kuma tsaranta. Sai dai Nwadishi ta ce talauci da walhalu da ake fama da su a yankunan da ake samar da mai shi ma yana taka rawa. A tsawon shekarun da aka kwashe yana ɗiban ɗanyen man fetur daga waɗannan al'ummomi babu wani ci gaba ko kaɗan, babu wasu ayyuka ko ababen more rayuwa, jama'a ba su da wutar lantarki. Don haka jama'a da ke kusa da al'ummomin yanzu suna ganin suna da haƙƙi na ɗaukar wani ɓangare na wannan ɗanyen mai. Wani masani kan harkokin mai da iskar gas, Emmanuel Afimiya, ya ce idan ba a samu damar maki masu kyau ga mutanen yankin ba, zai iya wahala a shawo kan matsalar satar mai. Um, da yawa daga cikin waɗannan um, ƙauyuka da ke kusa da bututun mai sun san waɗannan haramtattun matatun mai amma muddin kuɗaɗe suka ci gaba da shiga aljihun masu su sannan suka ci gaba da yawo a cikin al'umma ba za su so a kawar da duk wanda ke gudanar da wannan tsarin ba don haka dogaro da al'ummomi don bayar da rahoton tsarin ba zai aiki ba majalisar ɗinkin duniya ta ce kashi biyar zuwa bakwai cikin ɗari na man da ake sayarwa a kasuwar duniya daga man da aka sato ne a bara najeriya ta ba da kwangilar kula da bututun man ga tsohuwar gwamnatin Efimufolo wanda aka fi sani da Tamfolo ta kuma bankaɗo manyan wurare da dama inda ake haƙo man. Sai dai masana na ganin matukar ba za a shawo kan matsalar cin hanci da rashawa ba ko hukumomi su fara hukunta masu laifi satar man fetur za ta ci gaba da zama matsala a Najeriya. Muhammad Hafizu Babalake nan da fasarar rahoton Obiezu. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya shugaban kasar chadi muhammad idris debi yana ran gadin birane a faɗin kasar inda yake alfahari da kokarinsa na tabbatar da zaman lafiya tare da mai da kasar kan tsarin demokuraɗiyya zuwa Nuwamban 2024 kamar yadda rijejeniyar da aka cimma a Oktoban 2020 da zai biyo bayan tattaunawa a kan yancin kasar sai dai kuma masu adawar siyasar Chadi sun ce kasar wacce ke tsakiyar Afirka tana fama da yunwa fatara da matsalar rikicin 'yan bindiga tun bayan da Debi ya karbi ikon kasar a Afrilun 2021. kafar talabijin ɗin ƙasar ta ruwaito cewa birnin abeche shine na 21 da shugaban cadin janar muhammad idris debi ya ziyarta domin ya yi bayani a game da irin ci gaban da ƙasar ta cimma a yunkurinta na mai da ƙasar kan tsarin demokuraɗiyya tun bayan da sojoji suka karɓi ikon ƙasar a afrilun 2021 bayan mutuwar mahaifinsa ziyarar da ya kai a babban birnin yankin udai wanda ya kasance birni mafi girma na hudu a kasar ya kuma kasance wuri na 21 da shugaban ya da zango tun bayan da shugaban sojin ya kaddamar da gadin da yake ya kai lungu da sakon kasar don yin bayani game da nasarorin da kasar da ke tsakiyar afirka mai tasowa domin kawo ƙarshen abin da jami'ai suka ayyana da fatara A ƙarshe hukumomin Faransa sun buƙaci al'umma su kwantar da hankalinsu a game da rahoton barkewar annobar kuɗin cizo a cikin motocin safa na al'umma a birnin Paris da ma ƙasar baki ɗaya. Hukumar da ke kula da al'amuran layin dogo na ƙasa SNCF ta ba da rahoton ganin kuɗin cizo a cikin jiragen ƙasa aƙalla sau talatin da bakwai cikin makonnin da suka gabata sannan da ƙarin wasu rahotanni da dama da aka kai hukumar kula da sufurin birnin paris ratp ministan ma'aikatar sufuri na faransa clement beyonce ya ce sun yi nazarin dukkanin rahotannin kuma dukkaninsu labarin kanzon kurege ne ya ce idan akwai matsala muna ƙoƙarin kawar da ita ba za mu musa ba beyonce ya ce babu wata annobar kuɗin cizo da muke fuskanta kafafen yada labaran faransa sun yi rahotanni akan kuɗin cizo a cikin jirage da gidajen sinima sannan gwamnati ta damu a game da irin tasirin da labarin zai yi wa harkokin yawon buɗe idon ƙasar da kuma wasannin olympics da ake shirin yi nan da ƙasa da shekara ɗaya a gaida aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Toma Dalla, ƙungiyar manoman shinkafa ta Najeriya Rifan ta ce sama da masana'antun shinkafa hamsin a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ne suka rufe masana'antunsu saboda ƙarancin shinkafa a faɗin ƙasar. wanda hakan ya haifar da farashi ya sa farashin shinkafa ya tashin goron zabi a kasuwanni. Ga dai Alhassan Bala da ƙarin bayani a wannan rahoto. hukumar cinikayya ta duniya ta ce najeriya ta dogara ne kacokan da shinkafar da ake shigowa da ita daga kasashen waje da ya kai ton miliyan ɗaya da dubu domin wadatar da kasar a shekarar 2022 najeriya ta shigo da mafi yawan shinkafa daga india a cewar wani kamfanin harkokin tattalin arziki a watan yuli kasar india ta hana fitar da shinkafa da ba basmati ba wannan mataki na india ya janyo kamfanonin shinkafa irin na sanu kura rufewa na wucin gadi rashin shinkafar india a nigeria zai shafe mu domin in akwai kayan toki ya ci ta kayanmu kayanmu na cikin gida zai yi sauki sannan duk wani mai kamfani zai ɗauki kuɗinsa a cikin gida ya je ya sayi kayansa a cikin kwanciyar hankali ya sarrafa ya siyar to idan ya kasance babu wata kishiyar shinkafa sai kayan mu na cikin gida kayan mu na cikin gida ba zai ishe mu ba majalisar ɗinkin duniya ta ce najeriya ita ce ƙasar da tafi kowace noman shinkafa a afirka shi kuma babban bankin najeriya ya ce yawan shinkafa 'yar gwamnati da ake sarrafawa a gida ya karu daga ƙasa da ton 350 a shekarar 2015 zuwa ton miliyan 3 a shekarar 2022 muhammad sani jami'i ne a kungiyar masu noman shinkafa ta najeriya ya ce akalla kamfanonin shinkafa hamsin sun rufe a jihar kano wannan ya shafa ba don komai ba kasar mu har yanzu ni a tunanin na ba mu kai matsayin da za mu iya ci da kama ba duba kuwa ba dan ba mu da kasar noman ba muna da kasar noma amma musamman noman shinkafa wani noma ne wanda sai an masa gyara gonakin sun koma na zamani abin da ake kira a mai da shi irin irin gishin irin noman ranar nan da damuna wannan shi zai kawo a samu fadadar yin noman shinkafa har ta wadata a arewa har ya kasance ta mamaye kasa gaba daya har mu kai matsayin da za yi fitar waje. hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa akalla 'yan najeriya miliyan 25 ne ke haɗarin fadawa rashin abinci da yunwa a lokacin august wannan tsananin rayuwa dai ya shafi yanayin rayuwar mu'azu abdullahi mazaunin jihar kano ko kwanan nan nan hunturu wani mutum cikin makabarta an gama rihar yarinya wajen shi ya ce wallahi ba abin da ya kashe wannan yarinya sai yunwa yakin rasha da ukraine da yana babbar barazanar katsewar wadatuwar hatsi a najeriya kasancewar rasha na cikin manyan kasashen da ke samar da alkama a duniya tun kafin kasar india ta hana fitar da shinkafa a watan yuli gwamnatin najeriya ta sanya dogar ta ɓaci a kan rashin abinci a yayin da hauhawar farashin kayan abinci ke ci gaba a ƙasar alhassan bala daga kano najeriya ta gaida alhassan bala da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Allah ni da ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri kuma fata iyali na lafiya. Batun tallafin da gwamnatin tarayya ta raba wa gwamnonin jihohi da nufin rage radadin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan kasar cikin halin yi na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka ɗauki hankalin 'yan najeriya to ko mata kalilan da ke cikin gwamnati a matakai daban-daban za su iya taka wata rawa mai ma'ana da za ta taimaka wa iyali a wannan yanayin tambayar kenan da shirin domin iyali ya yi wa uwar gida talatu lebu barka hassan da ake wa lakabi da hajiya aya da kuma hajiya safiya ahmadu manu inda hajiya aya ta fara da bayyana cewa maganar gaskiya ita ce yawa in suka shiga siyasa suna mancewa da 'yan uwansu mata amma da matan da ke siyasa 'yan majalisa kwamishinoni kamar ajos da adamawa na san cewa mata su ne deputy governors kai ko matsayin kansila mace take a wannan siyasar inda za su fito zahiri su taimaki 'yan uwansu mata da wannan rabon da za ake na palliative ina tabbatar maki da iyali da yawa za su ƙara akan wannan abu yanzu mu kira muke ga mata ciwon mace na 'ya mace ce su taimaka su ga matsayin da Allah ya kai su su dibi 'yan uwansu mata a society don in kika lura a society 80% da mata suna cikin wahala. inda a ce yan uwan mata da ke cikin siyasa za su taka rawar gani su sa baki su nuna cewa i eh, wannan tallafi na palliative da za a bada da matan gwamnoni ma in fact ana ofis din first lady first lady a kowace state kuma matan nan su suka tsaya tsayin daka lokacin zaɓe mata na da alkawali ko zuwa kika yi rumfar zaɓe kika duba za ki ga mata kusan 80% mata ne akan layi matan gwamnonin nan na kiransu su suna mitin da su suna abubuwa da dama da su amma lokacin samu kuma sai a watsar da su gefe da da za su taimaka yadda suka rika kiran matan nan suna mitin mitin da su suna basu suka ba su su wannan palliative da za a bada da matan nan za su fito yadda su ba da wannan palliative yadda aka ba su goyon baya da farko ina tabbatar maki da palliative din nan zai je ko ina cikin armashi amma ba a tuna da hali da suka yi ba lokacin zaɓe ba a kula da su ba yadda ya kamata gaskiya ba a yi mamata adalci ba to hajiya safiya yaya kike eh. gani a zahirance za a iya daukan wannan matakin har matan nan su ba mata kaɗai ba amfana a matsayin iyali baki ɗaya. To, ni kin san na ce su wa'anda aka zaɓa kamar yadda ta faɗa da cewa matan gwamnoni da matan Eh, majalisai da matan da wajen dattawa matayensu dukkansu lokacin da za a yi zaɓe sun bi ward ward sun bi local government local government sun bi duk inda ya kamata su bi su yi ma mazajen sun yi ma mazajen su campaign so kamar yadda suka san lungu-lungu nan da ward ward din na talaka lokacin da suna neman zaɓen shi lokacin da suna son talaka ya zaɓe su hakanan idan za a bi ward ward da lungu-lungu nan da local government a bi su mata a nemi shugabannin mata domin duk ko'ina a wajajen nan akwai shugabannin mata so in za a nemi shugabannin mata a ce to kuga naku ku raba ma mata 'yan uwanku ina ganin abin zai yi armashi kuma abun zai je har fiye da yadda kake tsammani domin an ba su na san za su yi kokari ko dai ba su raba shi 100% ba amma za su yi iyakan bakin kokarin su su raba to zuwa yanzu na san ba za ku rasa samun ƙarin bayani akan matakan da ake ɗauka ko kuma yadda ake rarraba waɗannan eh, kayayyakin masarufi ko kuma aiwatar da wannan shiri na palliative a matsayin jihohi daban-daban haɗi da babban birnin tarayya abuja zuwa yanzu me kuke ji me kuka gani a hajiya aya to magana gaskiya mu dai ina nan garin abuja ni ko gishiri ban gani an raba mota ba ko gishiri wannan abun banza ba wanda na gani ya samu a garin abuja kuma bayan wannan hira da muka yi da ku na bi social media na kira waya na tantambaya kamar garin jigawa abin da suka rika sai dai a tara mata gehe guda a kawo dan ba a ma kakkasawa ne da aka kasa a leda ana ba da dai a saka masu su ta kokowa ana wawa duk wanda Allah ya taimaka ya samu ya ɗiba ya gudu ya tafi aka mai da mata kamar dabbobi kamar ba mutane ba yunwa ta ishi mutane a ƙasa talauci ya ishi mutane wasu matan ba su da za su ba 'ya'yansu in ma an kawo musu 'yan buhunan palliative din maimakon a ba kamar da kai magana shugabannin mata a work work a ce gashi ki raba ma mata sai dai a kawo a ji a sauke kasa mata kuma su bi suna ta kokowa suna wadda Allah ya sa ta samu ta samu ta tafi wadda bata samu ba shi kenan garin kano ta kira har sau biyu ba wadda ta ce mai ita ta ga inda aka raba wani kayan faleti garin katsina na kira an ce mani matar gwamna aka ba mu tana tana shirin raba amma har yau da nake hira da ke ni ban ga inda aka raba mu wasu wani faleti ba magana gaskiya to faleti din ajewa za su yi sai wani kamfen din za a raba shi koko wani shiri suke na musamman kan raba palliative din mu dai muna nan muna bibiya mun sa ido muna kallo To a matsayin ku waɗansu daga cikin ku suna sana'a hajiya aya ta dalilin sana'a kika samu wannan suna hajiya aya. To hajiya safiya a cikin wannan yanayin da ake a Najeriya wace shawara za ku ba iyaye mata musamman da za ta iya zama da taimako a gare su na rage raɗaɗin wannan talauci da ake fama da shi a ƙasa sakamakon janya wannan tallafin man fetur a zahirance akwai wani abin da mata za su iya yi na taimakawa gidajensu misali to gaskiya magana shine din a samu mata su yi sana'a tana da kyau domin idan mace ba ta da sana'a yi to gaskiya ko take da shi ragagge ne amma kin ga in kobo kobo na shigo mu mace ko da nawa ne min kankanta shi ya yi babu ko ma kina aiki kina karban albashi dan ba ki da wata sana'a yi gaskiya kakan eh, samun ki karami ne saboda albashin nan ba isa ka zai ba ana biyan ka albashin nan kwana nawa ya kare. To ai hajiya galibin ai galibin matan ma ba sa da aiki ba ba ma'aikatan gwamnati ko kuma na kamfanoni ba ne. So sana'a dai ko kaka take a rinka dan kukkullawa. Domin ni na san akwai wa'yansu da suka yi kukkulla hanjin ligidi da kukkulla 'yan sana'a 'yan kaɗan kaɗan kuma tana biyan bukata. So ko da kuka ce kuɗewa daudawa ba abin kunya ba ne mace ta sayar da su gaskiyar magana in kuma kina inda za ki iya ɗaukar ruwa ko ki ake su bakin wuri wani ya zo ya ce a bashi fiyo wata amma fa sai in mun ɗauke ta da muhimmanci so kada mu ga cewa sai babbar sana'a za mu iya yi ko karama ce ko min kankanta ta as long as dan kwabo kwabo na shigo maka to ya babu wato hajiya aya lokacin da ita hajiya safiya take wannan bayani mm. na kai hankali na a karkara inda na fito wannan sana'an akwai mm. da dama da mata da zai yiwu da za su so su yi sai dai fi sabili layi naira ɗari biyar sai ta gagari wata ko hamsin ma wata ba maganin ta balle ta ke tunanin sana'a eh. gaskiya sana'a kam da muhimmanci ga mata tun da ni ma nan ita nike yi kuma take taimaka mani don a matsayina zan nike sana'an nan ina da akalla ma'aikata guda goma na. ina da masu tuka mashin mutum biyu ina da mata mutum uku da ke zuwa su wanke mana aya da sauran kayan sana'a sannan ina da sauran da duk rana muke sana'a tare da su kuma bayan nan haka ina da mutum hudu da ke zuwa su ɗauki kaya su sai da su ɗauki riba su su mai domin uwai to kin ga ina entrepreneur to da 'yan siyasa mu da matan gwamnoninmu da su kansu gwamnonin da shi kan shi ma shugaban kasa sai a fiddo empowerment na mata in ka ɗaukaka mace ka ɗaukaka society To sai ku tare mu a shirin kallabi domin jin hira ta musamman kan wannan sana'a ta hajiya aya inda ta bayyana yadda mata masu ƙaramin ƙarfi da ke da sha'awar sana'ar za su iya shiga. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Madam Talatu Levi Barkasan da kuma Hajiya Safiya Manu sai kuma Dadi Balewa da daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. al'amura na ci gaba da tsayawa cik a majalisar dokokin amurka ranar laraba bayan tsige tsohon kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy a wani bangaren kuma mahukuntan suna da wa'adin makonni shida domin tabbatar da kudurin dokar da za ta kayyade kudaden da gwamnati za ta iya kashewa wanda zai kiyaye rufe ma'aikatun gwamnati a ranar laraba rasha ta ce na'urorin kariyarta na sama sun lalata jiragen ukraine mara matuka 31 da aka yi niyan harin yankunan rasha da su cikin dare ma'aikatar tsaron rasha ta sanar ta telegram cewa ta kakabo jiragen ne a yankin belgrade bryansk da yankin horsk dukkanin yankunan uku suna kan iyakar rasha da ukraine ne hukumomin gwamnatin somalia a ranar laraba ta ce dakarun gwamnati sun kashe ɗaruruwan mayaka yayin wasu ayyukan soji cikin makonni biyu da suka gabata a wata sanarwar da aka sanya a gidan talabijin ɗin ƙasar na somalia. gwamnatin ta ba da rahoton kashe mayaka 1,650 sannan kuma wasu 550 sun jikkata bayan wasu ayyukan soji a jihohin hirshabel da galmudug da ke tsakiyar kasar shugaban kasar chadi muhammad idris debi yana ran gadin birane a fadin kasar inda yake alfahari da kokarinsa na tabbatar da zaman lafiya tare da mai da kasar kan tsarin demokuraɗiyya zuwa nuwamban 2024 kamar yadda yarjejeniyar da aka cimma a oktoban 2022 da 20 zai biyo bayan tattaunawa akan 'yancin kasar. ta ba sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar idan Allah kai mu ko a shirinmu na hantsi wanda zai zo da misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon gmt da ghana za ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda shi kuma shirya ya bada umarni da kuma wato babban mu na wannan safiyar malam zubair baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam